Faran mace mai shekaru kusan 30 da aihuwa mai tsawon mita 1.65 Ramatu Wasilaman na rayuwa a Gadas misali ce ta 'yan mata da ke kokarin neman tsayawa da kansu bayan fita daga makaranta. Zane shine aikin da ta zaba kuma take kauna sosai. Ina zane-zane tun ina premier na fara yin zane-zane duk yawancin lokaci na ma zane nake yi. Babu wanda ya koya mini. Ke ne na fara yin zane saman babban fefa. Babu wanda ya koya mini. Sai na fara tambayar kaina shin mutane za su so shi shi yasa na bude a tele don in gani abin da zan samu a ciki na ji daɗi kuma tunda mutane sun so shi sosai wannan yana bani karfin gwiwa ci gaba mace guda tal da ke zane a agadas zane-zanen ramatu suna samun karbuwa sosai da yabawa daga kwararru tare da shekaru shida na gogewa a matsayinta na mai fasa'ar zane ramatu na fuskantar kalubale na aiki amma duk da haka bata sha da baya ba game da neman makoma mai haske cikin wannan wannan aiki da ta zaba a cewar ta. Akwai rashin taimakon saboda ni da kaina nake na Wa'ansu suna sayan allon adon da nake yi. Tare da wannan ne nake yin allon adon da bai da zane. Sannan kuma ina sayan kayayyakin zane na kamar su pencil da pentio Har yanzu dai ban gode aikin da nake yi ba saboda rishin kuɗi. Amma ina sa rai zan yi shi nan zuwa gaba. Wani mai shawar zane-zane da aka haɗu da shi a shagon Ramatu na bada ra'ayoyinsa kan allon allunan zane da kuma aka aza nan da can cikin shagon yana bada kwarin gwiwa ga wannan kokarin mata da kuma kira ga sauran 'yan mata da su yi koyi euh, Ni mafi yawa ina zawa sayan alluna ta ɗaki saboda ku duba ku gani can buzu ne aka zana da naɗinsa bisa rakumi ga sahara yana da nasaba da al'adar agades gaskiya na yaba da aikinta yana so a ƙarfafa ma wannan matar gwiwa tana da hazaƙa kuma tana aiki mai kyau a yau ramatu na ƙoƙarin koyawa ɗanta wannan zane domin tabbatar da wanda zai gade ta wata alama ce ta imani da hanyar da ta ɗauka burin ramatu shine na zama mai fasa'a ta ƙasa da ƙasa da kuma koyawa 'yan mata wannan aiki da ta zaɓa.